Ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen Afirka da dazuzzukansu ke kumshi da raƙumman daji. Ana samun wannan dabbobin a ƙasashen Chadi da Afirka ta kudu musamman ma a Kenya da Tanzania da Botswana. A ƙasar Nijar akwai waje na musamman da aka keɓe musu don su samu yalwa kuma su ayayyawa. dangance da haka ne a gudanar da tarurruka na wayar da kai zuwa ga al'umma na da'irori goma sha ɗaya da raƙuman dajin ke rayuwa a kai musamman ma dalon kamar yadda muhammadu lawan garba ya bayyana zaman igaba imanango killano imanan ana so a iyakance wurin ne kamar yadda kuka ga an yi wa farka w ba wai waya za a sa a kewaya ba kamar jardin abinda ake so ka san nan yake farawa kuma nan yake karewa kuma a kawo shirɗa a gindaya abinda muke so a yi a nan mutane suna iya su noman su da kiwo kana aika kai komi amma za ka yi hankali ka kuma kula da rakuman dajin na. amma ni ga hogoi da gangiyoyi Daga bisanin tattaunawar, al'umma ta gane mahimmancin wannan tsarin da kuma unhanin kyautata zamantakewa tare da raƙun dajin. Sai dai wasu matsaloli da kan iya bishirowa kenan suna buƙatar masalha in shi wakilin na al'umma. Mutane sun yi magana kan diya sosai a Nijar, amma bai yiwa saboda raƙumin daji ya yi maɓanna a ce a biya mutum. Biyan za a yi a gurbinta. Akwai gina ramu a karɓi kuɗi. Idan aka kawo irin shuka, a lissafa waɗanda ba suka yi wa ɓanna a raba musu. Wannan duk shawara ce mai kyau. A yi mana aiki cikin kwamin ɗinmu. forage duk inda ya kamata a yi shi, za a yi shi. projet marki. forage te nan kaga te mu kulirga gate Proje Giraffe zai mai da hankali kan tsarin nan na shahe ma waɗanda aka maɓan na hawayensu in ji shugaban kungiyar. A game da batun diya idan aka tanadi misali wani kuduri a kansa dole sai an yi tanadin kudade da za a yi amfani da su. Ƙasar Nijar ba ta yi wannan tanadi ba. Dole sai ta hanyar rakuman dashi da kuma dorina an tattauna domin ganin wani tsari ya kamata a samar. Shine proje zai yi kokarin yi. Irin wannan taron ba da sauƙi yake faruwa ba. An shima ba a haɗa wakilan gwamnati da al'umma da kuma waɗanda lamarin ya shafa a kan teburi guda ba. A yanzu haka yankin Dalol ya kumshi jimlar raƙumman daji dubu. Al'ummar yankin gabaki ɗaya ta ba da kai ga furoje na jiraf wanda kan iya ba ƙasar Nijar damar samun kuɗaɗe masu yawa ta hanyar yawon buɗe ido amma duk da haka ya kamata al'umma ta dukufa wajen gudanar da ayyukanta tare da kiyaye ka'idodin kare muhalli.